ganin irin matsanancin halin rayuwa da 'yan gudun hijira ke ciki a jihar borno ma'aikatar samar da kiwon lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ake kira who a takaice su kai karo karo cikin albashinsu don ba da tasu gudunmawa wajen taimakawa waɗannan 'yan gudun hijira musamman ma waɗanda ke cikin garin maiduguri wannan dai shine karo na farko da aka samu irin wannan tallafi daga daga hukumomi ko kuma kungiyoyi masu zaman kansu da suka cire wani abu cikin albashinsu wajen tallafa a 'yan gudun hijira wadda mafi yawan su mata ne da aka kashe mazajensu kuma aka bar su tattare da marayu waɗannan ma'aikata dai sun kai wani wannan tallafin ne ga sansanin 'yan gudun hijira da ke Bakwalis da kuma aka ce ana tattare da 'yan gurin hijira kusan dubu hudu a wannan sansani kaɗai da suka fito daga kananan hukumomin Abadan da Mobar. Sun je raba kayayyakin abinci da kayan kwanciya da kuma wasu kayan bukatu iri na yau da kullum. Ko me waɗanda suka fana da wannan tallafin ke cewa? Sunana Kaltin Maru daga Abadan Local Gama. shi kun samu wannan taimako da me kika samu? Da shankafa buhu, bargo, taburma. ya kuke ji game da wannan taimako da kuma? a ah, taimakon da mun samu wannan mun gode kamar watan ko kuma shekaran kuna a wannan kam a ah, wannan kam shekara biyu da rabi muke shekara biyu da rabi yalanki ba yayanki da mai gidanki suna ina suna saura suna nan da su kuma saura suna Nijar ya gana Umar daga ina kika zo daga Mabar an ba mu burko da tabarma da shinkafa buhu watan kuna nan wannan kam kuma shekaran kuna shekaran mu biyu da wata hudu tun daga Mabar din da kuka zo nan kuna cikin wannan kam Eh. Ah, na cikin bakwai ah, nan ko eh, eh mai ki da yayanki bai na ke? mai gida na an kashe da yaya na da ne muna nan a nan gudu ke yayan naki nawa ne guda kudu ne eh, an kashe mai gidan naki a wannan rikicin boko haram din ne eh a can garin naku mm. ah, to yanzu ya kuke yi kina kula da yayan naki suna makaranta suna dai kawai suna tattaba ba da wani makarantan kirki kawai dai suna yi dai kadan kadan suna tattaba malam ibrahim abdullahi dai ne shugaban shugaban ma'aikatan WHO din da kuma suka mika wannan kayan tallafi ga waɗannan mabukata. Saboda mu ma'aikata muna nan cikin wannan abin muna zuwa muna ganin irin wahalhalu da jama'a suke fuskanta. Shi yasa mu ma muka ga da yake a cikin mu akwai 'yan kasar najeriya akwai masu cikin waje suna nan suka ga irin abubuwa da yake faruwa suka ga ya kamata su ma su kawo nasu tallafi shi yasa muka kowa ya kawo nashi tarosisi a cikin ma'aikata daga cikin kudin albashin su suka karo su ma wayannan jama'a da suke nan su masu kawo nasu gudunmawa domin a dan taimaka masu don ko shan wuya ko ba yake yana ganin irin abubuwa da suke faruwa dalilin da yasa mu ma muka kawo namu agaji ga wannan kamar nawa kuka tara wajen sayan waɗannan kayayyaki da kuma su tallafi adadin kuɗi da muka muka tara ma'aikata sun tara kuɗi ya kusa da miliyan uku kayan sun kawo da akwai buhunan shinkafa guda ɗari da akwai su bargo guda 250 da tabarmai su ma guda 250 Malam Ibrahim Abdullahi kenan shugaban ma'aikatan WHO da ke aiki a jihar Borno da ce sun samar da wannan taimako ne sakamakon karo-karo da suka yi cikin albashinsu don taimakawa waɗannan mutanen da suka shiga wannan hali. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.